barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 21 ga watan ramadan shekara ta 1424 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 15 kenan ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a karshen aya ta 43 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau kuma za mu tafi farkon aya ta 44 akwai takardu da aka rubuto kamar haka wannan yana cewa ya halatta mai itikafi bayan karatun alkur'ani ya ringa karanta wani littafi daban a lokacin itikafin ba alkur'ani ba itikafi na nufin kaura cewa daga dukkan al'amura da suka shafi duniya sai dai mutum ya fuskanci lahirar ta gadangada, ta yadda babu yadda za a iya fuskanci wani abu na duniya sai abin da larura ta wajabta masa kamar ci da sha da kuma kewayawa ban ɗaki banda wannan duk abin da zai yi so ake zanto ibada ce karatun alqur'ani zikiri salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tasbihi addu'o'i da sauran al'amura makamantan haka amma karanta wani littafi daban wanda ba wannan ba to kamar zai nesanta shi daga hakikanin ma'anar itikafi sai bayan wata mas'ala ce ta addini ta daure masa kai ya so ya gane ta ya karanta a wannan lokacin kuma ya ajiye don ya ci gaba da sauran ayyuka na itikafi wanda ya tarawih zai zo ya tahajjud da mun ce da tarawih da tahajjud do abu daya ne illa iyaka addin rakawoyin ne ka yi sha ɗaya sha uku ko kuma za ka ƙara akan haka bayani akan wannan ya gabata cikin darussan da suka wuce ya hukuncin mai yin sallah a gaban liman ka'ida ya kamata mamu ya kasance a bayan liman yake sai in bayan liman din ya cika sai da babu wuri to idan mutum ya sallah a gaban limami babu laifi wannan ita ce fatawa a mazhabar malikiya kuma sai haka shaykhul islam ibn taymiya ya da fatawa ya ce yana son zai ya aure to amma sai mahaifin yarinyar ya matsanta masa cewa lalle idan zai ga yadda sai ya durkusa ina son kai mun bayanin durkusawa durkusawa ba ta cikin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ta fuskar gaisuwa ce abinda aka koya mana mu musulmi mu ga yadda junan mu da shi shine sallama babba ya zo wajen yaro yaro wajen ya zo wajen babba a ka je wajen shugaba ka je wajen sarkinka wajen mahaifinka mafi tsadar abin da zaka faɗa wa kowane shugaba a duniya kowane wanda ya girme ka shine kai masa sallama assalamu alaikum shi kuma yace wa alaikum salam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sallama tun lokacin da kai masa ita addu'a kake masa cewa aminci ya tabbata a gare shi wato aminci daga dukkan wani abinki ya zanto amintacce daga dukkan wani abinki kuma wannan sallama ɗin ita ce gaisuwa da ke tsakanin musulmi a tsakanin su da juna a nan gidan duniya sannan ita ce gaisuwar su a cikin aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin kuma ita ce gaisuwar da mala'iku ke wa yan aljanna din wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ko salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama dan haka aka sanya wa aljanna din ma gidan sallama lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim dan haka ya kamata mu gane cewa durkusawa lokacin lokacin yin gaisuwa al'ada ce ba addini bane ba kuma irin al'adar da ya kamata a daina ta don ta haci karo da addini wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je kasar Sham sai ya ga yadda ake girmama manya idan za a ga yadda su sai an durkusa da haka lokacin da ya dawo sai ya zo shi ma zai ga yadda annabi a wannan yanayi kasar Sham ko kasar Habasha lokacin da ya dawo zai ga yadda annabi a wannan yanayi sai manzon Allah ya hana shi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alayha inda zan sa wani yayi wa wani sujada wato da na umarci mace ta yi mijinta sujada dan girma shi kanta a nan gurin sai manzon Allah ya baiwa durkuso suna na sujada wato kamar nau'i ne cikin nau'ikan sujada sai dai bai kai matsayin dora goci a ƙasa ba da haka dai bai dace ba gaisuwa a yi durkuso wajen gaisuwa da wato idan mutum ya zo a tafi da kuma tsayawa a bayan shi lokacin da yake zaune ko yake karatu ko yake fada ko yake jawabi in shugaban kasa ne ko gwamna ko wani abu duk wannan al'ada ce wadda waɗansu mutane ke yi kafin zuwa musulunci bai kamata ko mu ci gaba da yin ta ba yake cewa zai yi aure amma sai aka ce da shi sai ya tsayawa matan da zai aura ɗan waɗansu kayayyaki wanda shi a fahimtarsa sun saba musulunci ya zai ya aure ta ko ya fata tun da ce kai kana ganin sun saba musulunci ai sai ka daina ke su dai ba za su baka ba sai ka sai wannan kayan kai kuma ka ce sun saba addinin musulunci to ka yanzu anan gurin saka kyale musu yarsu kenan amma maganar sun sabawa addinin musulunci haka da gaggawa magana ce da an shayin ta wajen wa'azi kuma muna cikin wanda suka zahafa a kanta amma idan mutum ya yi tsayi zai ga cewa akwai abubuwan da bai kamata a rushe su haka gaba ɗaya ba ba za su rasa wata makafa ba a cikin shari'a abinda ba a so matsantawa ɗa namiji lokacin da zai aure amma zan Allah sassan ya nuna auren da ya fi albarka ne auren da mijin bai jigata ba wajen aure ababen da aka ɗora masa nauyi ba su yi masa yawa ba amma aure wanda yake an wahalar da miji kawo kaza kawo kaza to Allah na cire albarka da ke ciki ko ya rage ta ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta amma idan mutum ya kasance ya yi kaya ne ga mace ya kawo tufafi da sabululluka da man shafawa da waɗansu kayan ado waɗanda daidai halinsa ba a matsanta masa ba ba a ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ba wannan ba za a ce ya ci karo da shari'a ba kai tsaye musamman idan an yi masa fassarar cewa duk yana cikin ma'anar sadaki domin inda zaka san akwai gyara a cikin al'amuran za a ce ka je kai kayan zance kai kayan lafi sai ka ce ni ahlus sunna ne wannan duk bid'a ne ba zan yi ba amma lokacin da aka kawo ta aka kawo da gado da katifa da tukwane na girki ba za ka ce kuma ni ahlus sunna ne ba za a kawo bid'a gida ba irin sunna ce wannan ke da idan ma an yi gara baka ta ai mu ahlus sunna ne ba ma karban gara duk za ka karbi huna ka ajiye a gidanka <laughs> to kaga ai ya kamata idan ka ce kai ahlus sunna ne ba za ka yi kayan zance da laifi da tuwafi komai ba ka da ke kawai kaulan wahida su ma sai iyaye ka ce su ma za a kawo maka amaryar ka gayarta daga kayan jikinta sai sa biyu kawai ta tsaya sauran da za ka yi da gado da katifa da ledar daki da komai da komai tunda dai kai ahlus sunna ne to wai me yasa muke cewa wancan bid'a ne ba ba cewa wancan bid'a ne ba wanda aka taba kawo wa katifu da gadaje sai amir ne ahlus sunna ne wannan bid'a ne ni ban yadda ba amma idan an ce kawo sai amu ahlus sunna ne ina jin kun gano bakin zarayi saboda haka yana da kyau a dudduba abubuwan yadda take dan haka dai abin da zaka yi shine ni a fahimta ta dan an ce ka je ka yi mata kaya wannan bai zama laifi ba sai ka yi daidai halin ka abin da yake bai dace iyaye su ba su tsora maka abin da yafi karfin samun ka wannan kan bai halatta ba kuma wannan yana tushe kofar yin aure a tsorawa mutum abin da ya karfin samun sa idan mutum ya kawo abin da yake daidai samun sa ne sai a karba shi kenan sai a aure sai Allah ya sanya albarka a ciki amma a ce sai an yi kaza irin na wancan irin na gida kaza to a nan gurin kuskure yake shiga kuma a nan gurin Allah ke cire albarkar da ke cikin aure din ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta Allah ya tsare za mu tashi aya ta da 44 ubangiji ta ala ce alam tara ilal ladina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين أعدوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبنجد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر شمباكا دوبا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب زواج وطنن دا أكباس ربو إلى نصيب الحظ ربو نئل من ونلتافي دا أكا سوكر مسو يشترون الضلالة amma tare da haka suna sayan bata ma'ana sukan zaɓi rayuwa akan bata sama da rayuwa akan gaskiya wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna son ku kaucewa tafarkin gaskiya ku musulmi ku biye musu akan san zuciyarsu kin baka san waɗannan mutanen ba ba ka da labarin su ai Allah ya labarta maka su a wani bangare na ayoyin alkur'ani mai girma a cikin waɗansu surorin daban wato cikin ahalin kitabu ne yahudu ko nasara suke ta fatan ina ma a ce an bi su akan abin da suke kai na barna Wadda kathirun min ahalin kitab law ba da ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahalin kitab sun so ina ma a ce kun yarda kun bar addinin ku ku shiga nasu su mai ku kafirai bayan ko da kuna da imani wato tuna suke da wannan matsayin kamar yadda Allah ce wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma da yawa daga cikin ahli kitab sun so ina ma a ce sun hallakar da ku sun fatar da ku daga kan tafarki madaidaici sun sa kun kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce amma ba kowa za su fatar ba sai kawo nan amma su ba su sani ba wallahu a'lamu bi a'da'ikum ubangiji ta'ala shine mafi sani dangane da su wane ne abokanan adawar ku makiyanku dan haka yake labarta muku su dan ku shiga taitayin ku wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ubangiji ta'ala ya isa a matsayin majibincin lamari in dai Allah ya tsaya maka zai jibinci lamarinka to babu abin da zai wahalce ka sannan ubangiji ya isa a matsayin mataimaki matukar ubangiji ta Allah ya kawo maka taimakonka to kai kam ka riga ka ci nasara kenan in yanfurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun idan ubangiji ta'ala ya taimake ku to babu wanda zai ta nasara akan ku idan kuma ubangiji ta'ala ya tabar da ku bai ba ku taimakon sa ba to wane ne ya sai taimake ku ba Allah din ba ba wanda ya sai taimake ku washi ba wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira ubangiji ta'ala ce min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi min alladhina hadu cikin waɗanda suka ce su yahudu ne akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima suke canja kalmomi na at-taura ko linjila ko kuma kalmomin attaura taura amma wadihi daga wuraren da aka azarsu abinda ake nufi da canja kalma daga wajensa shine Imam Bukhari ya fassara cikin ingantaccen littafin sa fassara aya ba yadda take ba fassara kalma ba yadda Allah yake nufi ba mutum ya dauki wata bakuwar ma'ana wadda bata dace da ayar ba ya bata dan cimma manufarsa shine yuharifuna kalima amma wadihi wannan kuma aiki ne na yahudu ubangiji ta ala ya faɗo wani abu sai su canja da wata fassara daban wanda ta dace da sauran su dan kawai su cimma su ta duniya lafazin at-tahrif yana nufin canja abu ko musanya shi shi kuma at-tahrif zai iya yiwa ta hanyar ka canja wata kalma da wata an ce kaza sai ka canja ta ko kuma ya kasance ga kalmar tana nan yadda take a cikin littafin da aka saukar baka musanya ta ba amma ka ba ta ma'anar da ba ta iya ɗaukata ina fata fahimta kaga canja wata kalma da wata ta iya yiwa ta hanyar karin harafi ko rage ubangiji ta'ala ce da su wa dukhulul baba sujadan wa qulu hitta naghfir lakum khatayakum wato ainihin ku shiga daki na baitul maqdis ko gida na baitul maqdis masallacin qudus kuna masu kaskantar da kai ga Allah kuna masu sujada a gare shi wa qulu hitta lafazin hifta yana nufin uhsut anna khatayana ku ce ya ubangiji kankare mana kurakuran mu gafarta mana zunubanmu. a madadin su faɗi kalmar hitta sai suka ce hinto suka ƙara nunun a tsakanin ha da Ka kaga hitta sannan ka kaga wannan taharifin kalmi amma wa zai ne wato ubangiji ta ce ku nemi gafara ko kuma sai suka ce hinto ma'ana suna izgili da Allah suna wasa da Allah suka ce alkama an ce kolo hitta sai suka ce hinta kaga wannan taharifin kalmi kenan Mina alladhina hadu yuharrifuna al-kalima musanya kalmomi daga inda aka aza su fassara wahayi safanin abinda Allah yake nufi da shi wannan al'ada ce ta hudu da haka dukkan wanda yake fassara aya dan ta dace da san zuciyarsa ko ya fassara wani hadisi na manzon Allah dai ya dace da san zuciyarsa to kamar yana cin kayan gadon yahudu ne Allah tsare ayar min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima malamai suka ce min alladhina wato wannan mubtada ne a wato khabar ne mubtada din shi ake yi yuharrifuna kalima sifa ce ta shi mubtada din wato min allazina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima amma wadi kaga yuharrifuna al-kalima jumla ce qaumun kuma wato kalma ce wadda take ismi sannan kuma na kira kaga kenan abin da ke biyo bayan na kira in ya zanto jumla ce sai ta zanto sifa ce domin aljumal ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun kamar da malaman nawa suka yi duk jumla in ta zo bayan kalma nakira sai ta zanto matsayinta da wannan nakira din kamar annatu wal man'ut amma idan ta zo bayan kalma ma'arifa sai ya zanto matsayinta hal ne wannan jumla din hal ne dan haka dai minan minal ladzina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima waɗansu kuma suka kaddara cewa minal ladzina hadu man yuharrifuna al-kalima amma wadi in ka ce qaumun yuharrifuna al-kalima ma'anar yi man yuharrifuna al-kalima amma wadi dai duk dai ma'anar tayi wa yaquluna suna cewa ina wa asaina mun ji amma mun saba kai tsaye haka suke faɗa mun manzon Allah mun ji amma ba za mu ba wasma ghayra musma'in wasma ka saurare mu gaira musma'in amma kai kar ka zama mai saurare kalmar gaira musma'in din nan tana daukan ma'anan khabar tana daukan ma'anan addu'a idan ta dauki ma'anar addu'a sai zanto wasma gaira musma'in wato la sami'ta kenan ma'ana kada Allah ya baka ji ma'anar kar Allah ya baka ji ma'ana mummunar addu'a suke mata cewa da mutuwa domin wanda ya mutu ne baya ji innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa du'a ya zawo lamudbirin ko kuma munin addu'a suke masa cewa Allah ya tafiyar da jinsa ya zama kurma shine gaira mutmain kar ka zama mai bi amma idan mun dauke ta cewa wasu ma gaira mutmain ba jumla ce du'a'iyya ba jumla ce wadda take khabariya wato sai zanto ma'anata wasu ma gaira mutmain wato ji abin da zamu faɗa maka amma kai ba abin ji bane a wurin mu lokacin da ka faɗa wato kamar su yahudawa suna nuna sai dai manzon Allah ya faɗa su ji amma bai isa ba ya faɗa su su sai dai su su faɗa shi ya shine wasu ma rubuta mai sannan kuma sukan ce wa ra'ina kalmar ra'ina tana daukar ma'ana guda biyu mai kyau da mara kyau idan ana dauka idan ana nufin ma'anar mai kyau ra'ina sai zanto ma'anarta intazirna ka dan saurara mana sahabbai sukan faɗa wa manzon Allah haka lokacin da yake karantar da su wani adabi na ayoyin alqur'ani yan an kai inda mutum zai iya rikewa sai su ra'ina ra'ina ma'ana ya isa haka ya isa haka dan jira mana haka in mun haddace wannan ko mun kiyaye wannan ma zo mu kara to wannan kyakkyawar ma'ana ce da haka sahabbai ke amfani da ita lokacin da manzo Allah ke karantar da su alqur'ani ma'ana ta biyu mara kyau ra'ina yana nufin wawan cikin mu ko dolan cikin mu ko baki dahumin cikin mu to sai su yahudu suke fadin su suna nufin wannan ma'anar ta biyu suna cewa da manzon Allah ra'ina a fakaice idan an ce me yasa kuka ce haka sai sai ai kuma sahabbai kun ke faɗa idan yana karantar da ku haka muke nufi amma a zuci suna nufin kaskanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wara'ina layyan bi alsinatihim suna faɗin haka wato suna masu karkatar da harshen su su faɗi ma'ana wanda take mara kyau da gangan wa ta'anan fitin kuma da manufar suka a cikin addini layyan da kalmar ta'anan dukkanin su hal ne ai lawina bi alsinatihim wa ta'inina fi ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam min ta'alim al-islam wato suna masu kautar da harsunan su daga hakikanin abin da ake nufi idan sun zo karantawa sai su ƙara harafi ko su rage don su kautar da ma'ana sannan kuma suna sukar addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine wata man fiddin sai Allah ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na inda za su ce mun ji mun yi da'a da biyayya wasma wanzurna kuma inda za su ce da annabi wasma su ce da shi kuma wanzurna wasma dan saurare mu wanzurna ka dan jira mu ya isa haka abinda kake daura mana bari mu karata ko mu fahimci sauran kafin ka kara mana da za su faɗi haka la kana khairan lahum da ya kasance shine mafi alheri a gare su wa aqwam kuma shine yafi miƙaƙƙiyar hanya walakin sai dai la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya riga ya tsine musu saboda kafircin su fala nuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kaɗan ma'ana imani wanda yake kawai na nuna maka da baki sun yadda da kai amma hakikanin gaskiya ba imani ne wanda yake karfaffe irin wanda zai zama sanadiyar tseren mutum daga wuta da kuma shigar su gidan aljanna ba ma'ana a madadin kalmar ra'ina da sai suke unzurna a madadin wasu ma zai mutum in kawai sai suke wasu ma da za su faɗa haka Allah ce da kana khairan lahu shi Allah ce da sahabbai ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirina azabun alim ya waɗanda suka imani daga yau ku dana cewa da annabi ra'ina duk da kuna nufin ma'ana mai kyau cewa dan saurara mana muhaddisi kafin ka kaza kafin ka kara mana wani karatun ku daina faɗin ta tunda tana da wata ma'anar mara kyau sai dai ku ce unzurna wanda yake ma'ana guda ɗaya gare ta kuma kyakkyawar ma'ana wadda bata kunshi batanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam شنو ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطلب وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ya tabbata a cikin littafin ibnu jarir tabari na tafsiri ruwaya daga abdullahi dan abbas da sanadi wanda mafi karancin abinda za a ce masa sanadi ne wanda yake hakan abdullahi dan abbas ce kallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ru'asa min akhbar yahud manzo Allah ya kirayi waɗansu waɗanda suke shugabanni cikin malaman yahudawa ya yi musu magana kamar su abdullahi bin suriya da ka'ab ibn asad yace da su ya ma'asharal yahud ya ku taron yahudawa ittaqullaha wa aslimu ku tsoraci Allah ku shiga cikin musulunci fa wallahi innakum la ta'lamuna anna allazi ji'tukum bihi al-haqq kun fi kowa sanin cewa abinda nazo muku da shi gaske ne fa kalu kai suka ce ma na arifu zalika ya muhammad mu ba wani gaskiya da muka fahimta a cikin maganar ka wajahadu ma arafu abinda suka sani din nan sai suka yi musu da shi da gangan wa sarru alal kufri suka ci gaba da zartewa akan kafirci fa anzala Allah sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladzina utul kitaba ya ku waɗanda aka baiwa littafi wato littafin at-taura tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka saukarwa manzon Allah wanda yake gaskata abin da ke tare da ku wato littafin alkur'ani bai ci karo da attaura ba bai karyata ta ba ya tabbatar da cewa akwai littafi sunan shi attaura kuma an saukarwa wani annabi mai suna annabi Musa alaihi salatu wassalam da haka musaddiqan lima ma'akum littafi ne da yake gaskata abin da yake tare da ku yi imani da shi min qabla an naqmusa wujuhan tun kafin mu shafe fuskokin ku fa naruddaha ala adbariha mu mayar da su baya malamai suka ce shafe fuskoki ana nufin tun kafin a cire tasirin gaban da ke cikin fuska gaba nawa ce a fuska kaga akwai ido ga kwayar idan ubangiji ta ala ya cire muku gani ta yadda ba ku gani da shi ba za ku samu sako na launi ba wannan fari ne wannan baki tunda kun ga gaskiya kun ki binta sai a muku mummunan sakamako da wannan akwai gaba ta hanci wanda ke bada sako na shaken abu eh, mai kanki ko wanda yake mai wari to ku yi maza ku yi imani in ba haka ba ubangiji ya cire tasirin da ke cikin kafofin hanci na bambance abu mai wari da mai kaifi sannan kuma akwai gaba ta harshe wadda ita ce ke bada sako na ɗanɗano ɗaci ko zaki ko garɗi ko hamami ko dai ku yi imani ko Allah ya mayar da harshen ya zanto kawai wata tsoka a cikin baki ba ta iya bambance tsakanin gishiri da sukari shine ku yi imani bi bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an naqmisa wujuhan tun kafin mu shafe fuskokin ku ga gaban amma ba ta tasiri waɗansu malamai suka ce a'a min qabla an nafhisa wujuhan tana tare wajen fassara da fanaruddaha ala adbariha wato tun kafin mu shafe fuskoki mu mayar da su baya abin nufi mu bayar da idanunku baya ku rika gani ta baya mu bayar da ku baya kaga an canza an rikida halittar mutum kenan idan so idan mutum zai tafiya a madadin yayi gaba sai dai rinka mai da da baya da baya kenan yamtil qahqara sai dai rinka tafiya ta da baya da baya ubangiji ta alaka mai iko ne akan haka da haka ya razanar da su ya firgitar da su ku yi mana ku yi imani ko mai yi haka aw nal'anahu kama la'anna ashabas sam in ko ba mu yi muku wannan ba waɗanda suka kin imanin sai mu la'ante su mu tsine musu irin yadda muka la'anci ashabas sam wanda aka hana ta kamun kifi ranar asabar shine waɗansu mutane da suka wuce baya a tarihi waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya kawo kissar su a cikin suratul a'raf daidai gabar da Allah ke cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr iz ya'tuna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun mutane ne aka hana su kamun kifi ranar asabar sai ubangiji ta ala ya jarrabe su don ranar asabar sai kifaye su fito gabar teku haka da fitowa daga cikin ruwa ka je ka bi su ma ba za su gudu ba ranan da ba a sabar ba a sauran ragowar kwanakin mako ka je ka jefa koma ka sanya kayan tarkonka fatsa da komai da wuya ka kama ki ubangiji ya ta zalika na nabuluhum kamar haka ne muka yi dan mujarrabin su to sai mutanen suka rabu gida uku waɗansu suka ce su kan sai sun kama kifin nan waɗansu suka ce mu ba za mu kama ba amma ba za mu hana wanda ya ce zai kama ba waɗansu suka ce ba za mu kama ba amma kuma ba za mu bari a kama ba sai mun yi umarni da kyakkyawa mun yani daga mummuna kaga sun rabu gida uku kenan su waɗanda za su kama kifi ke dan da ya zo koya musu su dabara yace kamun kifi ba ranar asabar ka hana ku ba to ranar asabar da kifin ya fito da yawa a gabar teku abinda za ku je ku yi wani katar rami a gefe daya kamar irin rizabuwa din ko dam babba sai ku yi wata magudanar ruwa wata hanya da ruwa zai bi daga babban teku din zuwa wata ranar asabar kifaye sun fito da yawa sai ku shiga cikin ruwa ku yi ta koro su suna bin wannan hanyar ruwan zo wannan karamin rizabuwa din ko wannan dam din idan sun shiga sai ku datse hanyar sai ku kyale su wace gari da da safi sai kama kayan wannan dabarar ce danke wato shedan yana kawata dan adam waɗansu malamai suka ce abin da shedan yayi musu kenan saboda haka waɗancan masu umarni da kyakkyawa suka ce bai kamata ku yi wannan ba idan kuka yi haka wato an shi nan ba a tsira ba domin a takaice dai kun yi kamun kifi ranar asabar kenan amma suka kiyarda da karshe ubangiji subhanahu wataala ya halaka su ya dammara su ya mayar da su barai ya kaskantar da su yake da su kunu qiradatan khasiqin khasiqin wato ku zama barai kuna kaskantar su haka aka mayar da halittar su su waɗanda suka yi umarni da kyakkyawa suka hana mummuna Allah ce an zainal ladzina yanhauna an su su waɗanda ba su yi kamun kifin ba amma ba su hana ba sai Allah ya shiru bai magana su ba waɗansu malamai suka ce suna cikin azaba waɗansu malamai suka ce ba sa cikin azaba zance mafi inganci suka ce ba sa cikin azaba sai dai ubangiji ta ala kawai ya yi shiru ya kyale su ba su yi abin yabo ba ballantana a yabe su ba su yi abin kushe ba la lahum wala alaihim kenan to amma wannan a shari'ar su kenan amma mu a shari'ar mu yanzu idan kaga ana barna zaka iya hanawa baka hana ba ai ba zaka ce lalaka wala alayka ba lalle kai tarayya dan Allah ce qad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum حتى يقولوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون mu sai ka hana sannan ka fita in baka hana ba ka zauna a ciki kana ganin masu barna to lalle kai ma kai a cikin barna matukar ka zauna a wajen baka hana ba shi yasa a lokacin Umar bin Abdul Aziz kamar da na kawo muku labari da nan aka kama wadansu mutane suna can barasa an zo za a musu bulala ta ya giya sai ɗaya daga cikin sai daga hannu ce wallahi azumin na ne ma a bakina ban sha komai ba hasali ma azumi nake Umar dan Khattab sai cewa ne bulala fara da <laughs> Umar dan Abdulaziz yace a fara da wannan mai azumin sai ya karanto masa wannan aya wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqawdu ma Allah ya saukar a cikin littafin sa in kun zauna inda ake sabo ake kangarewa Allah kar ku zauna tare da masu sabon ku tafi ku ba su bi har sai sun daina kwa dawo amma in kuna yi kana wajen kai ma kai tarayya da su ya ai wani bincike da aka yi kan waɗansu shekaru da suka wuce a baya ana maganar illar taba sigari wai sai ake cewa illar ta ya kai na idan ma kana tare da mai sha kai ba ka sha kai ma za ka kamu inda za a ce zai samu datti cikin gangonin madara a shekara sakamakon sha kai da kake zaune da shi ba ka sha amma kana tare da shi za ka samu cikin gangonin rob ka ga wannan zama da madaukin kawa ya kawo maka farin kai kenan wannan ma'ana dai in ka zauna da mai sako yana yi mu a cikin shari'ar mu ko shakka babu in baka masa inkari ba za ku yi tarayya cikin laifi ubangiji ta ala ce aunal anahum kama la'anna ashabas sabt ashabas sabt sun sune wadancan mutane da aka hana su kamun kifi ranar asabar to wannan kuma ya shafi hudawa ne kadai amma mu yanzu addinin mu dan kai kamun kifi ranar asabar babu komai akan ka ba hana ka ba wa kana amrullahi mafula al'amarin ubangiji ya kasance a banzar taswa ne al'amarin sa da yayi da yayi nufin halakar da al'umma a banzar taswa ne malaiku za su zartar ta hanyar da Allah madaukakin sarki ke so inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala baya gafartawa yi shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah dukkan wayin da ya tarayya da Allah cikin ibada baka diktara isman azima hakika ya kirkiri laifi wanda yake mai girma ubangiji ta ala baya gafarta shirka to malamai kun suna yin bayanin shirka akwai karama akwai babba sannan ma akwai ashirkul khafi wato karamar shirka malamai ke fassara cewa kai yasirin riya'i kamar yar karamar riya wato karamar shirka ce to da Allah ce baya gafarta shirka shin yana nufin babbar shirka ko har karamar shirka dan ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa idan aka yi shirka amma yakan gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama waɗansu malamai suka ce babbar shirka ce ke nufin baya gafartawa matukar mutum ya mutu bai tuba ba amma karamar shirka wannan a ya wa mutum waɗansu malamai suka ce a har karamar shirka sai in ya tuba za a gafarta masa amma matukar ya yi riya ko min kankantarta sannan ko bai tuba ba a kan wannan riyar har ya mutu laifin riyar yana na yana sa gobe kiyama domin dirin larabcin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lafazin an yushraka an da abin da ta shiga cikin sa na fi'ili mudari'i kaga ai ana tawilin da masdari wato al-ishraku kenan sai ya zanto yadda larabci yake inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga ishrakan na ce fi siyaqin nafi wa hiya tufidu al-umum ina ba dan fahimta la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafartawa kowace irin shirka da za a yi da shi karama ko babba domin israkan wanda ne mahallin da an da fi'ili mudari suka shiga wurin israkan suka shiga domin masdar ne da kira ne wannan kira ta sisi yakin nafi tufid al-umum kamar yadda malamai sun riga sun sallama da wannan ka'idar wannan ke nuna mana munin shirka ko mun kankantar ta Allah baya gafartawa to balantana ko babbar shirka Allah ya tsare mu sallallahu alaihi ألم تر إلى الذين يزكون في يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وبنجد ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم sun baka da labarin waɗannan da suke tsarkake kawunansu su da kansu su tsarkake kansu su ce su mutanen kirki ne su kaza ne su kaza ne kana da labarin su ka san da su ko baka sani ba balillahu zaki man yasha bari ubangiji ta'ala ne ke da ikon tsarkake wanda ya so wala da fatila su mutane ba za a zalunce su ba ko da gwargwadon fatil fatil shine zare da ke cikin kwallon dabino yayin da ka cinye dabino kwallon za ga akwai dan zare zare a ciki a cikin tsadar to wannan shine fatil gwargwadon wannan Allah ba zai zalunci dan adam ba wallahi sana kuma abin da yafi wannan girma wato wannan bayani na na kaiwa matuƙa wajen adalcin ubangiji subhanahu wataala to waɗannan mutane da suke tsarkake kawunan su sune yahudu sun faɗa suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce wai sune ƴaƴan Allah kuma sune masoya Allah kuma sun faɗa suna cewa lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake bai hude ko ba nasare kaga ai tsaka kai ne sun ce lan ta masanan naru illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta taba su ba sai waɗansu ƴan kwanaki kaɗan ababen kidayawa ba su da yawa sannan daga baya su fita su ci aljanna wannan duk nau'i ne na tsarkake kai ne Allah ya alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum da haka ba a san mutum ya zanto mai tsarkake kansa ka da salaharka ka zama malami ka zanto sarki ka zanto shugaba ka zanto mai adalci ka zanto mai taimaka addini da dukiyarka da iliminka da mukaminka ka bari waɗansu su faɗa ya fi daɗi sama da kai ka faɗa da kanka dan lokacin da ka faɗa da kanka aini nake kaza nake kaza nake kaza ma'ana kana kokarin tsarkake kanka kenan akwai wanda ba zai zo ce ni nake kaza ni nake kaza ni nake kaza ba amma zai kokarin kawo labarin ana faɗa kuma yana jin daɗi duk da haka dai ubangiji ta Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san satar kallo da mutum yake ma ballantana kuma abin da zuciya ke koyewa duk ubangiji ta Allah ya sani kuma zai wa mutum sakamako akai na'am dan haka abin da suka rinka yi din nan na tsarkake kai bai dace ba kuma bai dace wani mutum ya tsarkake kansa ba kuma ko gani yayi ma wani na tsarkake shi a gaban idan sa ya kamata ya hana shi idan mutum ya zo yana zuga ka ai kai ne mai kaza ai kai ne mai kaza sai kamata ka hana shi domin zai iya kai ka ga halaka sai ya sa tun baka rutsuwa da kanka sai ka rutsu da kanka tun riye bata shige ka ba sai riye ta nemi ta shige ka tun kana yin abinka dan Allah ba ruwanka da kowa sai ka zo yanzu so kake idan kayi ka ji wannan yaban makamancin wanda wane ya maka jiya ko wane ya maka shekaran jiya ranar da duk ba ai maka ba sai ka ji haushi gashi kuma aikin alkhairi kai kana neman lada wajen ubangiji to wannan shine illar sai yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin ibnu majah iyyakum wattamaduha fa innahu zabu yace ku kiyayi yaba wa junanku a gaban idan juna domin yanka ne duk wanda ka yabe shi a gaban idansa to kamar kayan ka kenan abin nufi kaya masa illa ba kan kanu ba ma'ana zaka canja masa niyya sai koma yana yin niyya ba dan Allah ba sai dan yabon mutane kuma sai ya sa manzo Allah ya ce uhsu wa fi wujuhil madahin wanda dai yazo yana yabanka a gaban fuskar ka ka dauki kasa ka watsa masa eh ko da wajen daurin aure kaje irin maroka da suke cewa wani dan wani jikan wani dawa da kai birni ne ya dangin gidan wani abinda manzo Allah ce ba kudi zaka bashi ba sai ka dauki ka sai ka watsa masa wannan ita ce sunna game da shi uhsu <laughs> turaba oh, fi al madahil dan Allah zai jarraba wannan sunnar dai a gani goya ne haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الله انظر كيف يفترون على الله الكذب duba yadda suke kirkirar ƙarya su jingina ma Allah ta'ala dan fadin su cewa nahnu abna'ullahi mu ya'yan Allah ne ka ƙarya suka wa Allah cewa hibba ne su masoya Allah ne ƙarya suke ba san Allah su madaukakin sarki suke ba kai fa yaftaruna ala Allah al-kadhib duba ka ga yadda suka kirkiri ƙarya suka zangina ma Allah wa kafa bihi isman mubina ya isa zunubi mabayyani mutum ya dauki ƙarya ya zangina ma Allah madaukakin sarki da haka lalle mu kiyayi tsarkake kanmu ko wani ya tsarkake mu ko mu ce mu kaza ne ko wani ya ce mu kaza ne ko mu yadda sallatin ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وبنجد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka yin duba zuwa ga waɗannan da aka ba su kaso ko rabo min alkitabi na ilimin littafi ko baka da labarin su ko baka san su ba nukan ce muku ko baku sani ba saboda labarin alam tara ita ar-ru'ya akwai ar-ru'ya al-qalbiyya gani na zuci akwai kuma ar-ru'ya al-basriyya gani na ido ganin zuci abinda ake nufi da shi ilimi da haka alam tara wato ba za ka ce ba shin baka gani ba shin baka sani ba to amma haka aka saba faɗa a Hausa alam tara shin baka duba zuwa ga shin baka kallon waɗanda ba kuma hakan ake nufi ba shin baka da labarin waɗanda shin baka da masaniya game da waɗanda ina fata an fahimta don da Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil manzon Allah yana da rai ne ko a lokacin nan yana nan ne a duniya lokacin da aka halakar da su to sai Allah ce da shi kin baka gaba yadda Allah halaka yadda Allah ya aiwatar ya aikata ga ashabul fili ai kaga ba za a ce masa haka ba tunda abu ne da ba zai iya yi wa ya gani ba tunda ba a kai idan za ka yi ba amma alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ba ka da masaniyar yadda ubangijin ka yawa ashabul fil manzo Allah ya sani ko bai sani ba ya sani tunda an yi masa wahayi kaga gani ko ba da za a ce ya gani ba akan idan za ka yi ba ina fata an fahimta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shi zai yi manzon Allah ya ga adawa amma ya san labarin su ko bai sani ba ya sani tunda an masa wahayi dan haka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin ba ka da masaniyar abinda ubangijinka yayi wa adawa lalle manzon Allah ya sani sallallahu alaihi wa sallam ina fatan kun fahimta dan haka alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab shin ba ka da masaniya game da waɗannan da suka ba su rabo na ilimin littafi amma tare da haka yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da gunki suna imani da tagutu lafazin aljibiti malamai sun yi masa fassara guda uku cikin tabi'ai da sahabbai ma wato waɗanda suka fassara aljibt shine wato as-sanam gunki kenan waɗanda suka fassara aljibt cewa shine as-sahir wato matsafi waɗanda suka fassara aljibt shine alkahin boka ina fata an fahimta da kowanne an fassara wannan aya yana ɗaukar ma'anan gunki yana ɗaukar ma'anan matsafi yana ɗaukar ma'anan boka at kuma Umar dan Khattab ya fassara shi da cewa ana nufin shaytan amma kuma lafazin at-tagut duk da shaytan na shiga cikin ma'anar at-tagut amma ba shi kadai bane tagut fassara mafi dacewa game da lafazin tagut shine fassarar da Ibn al-Qayyim yayi shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'a dukkan abin da yasa bawa yake tare iyakar Allah wannan abin abin bauta ne kaga in gunkin ne in shaytan ne ya shiga a wani abun bi ne kamar wani sarki ko shugaba da ya mutane suke masa wani nau'in abin da Allah kadai ake wa ko kuma a'a wani wanda ake wa biyayya kamar wani malami da ya tirsasa mutane su bi shi su kyale Allah su bi shi su kyale manzon Allah ma'ana ya fifita biyayya a kansa sama da biyayya da za a yi wa Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda da dama daga cikin malaman sufaye suke kaji wani ya ce da an ganshi za a shiga aljanna a wani dai idan an ba Allah za a shiga aljanna idan an yi imani da Allah sai wani sai da an gaishe kawai za a shiga aljanna kaga wannan ai danganci ne to wannan daga cikin nau'uka na dagutai kenan domin duk wanda ya sa mutane suka bar Allah suka bar manzon Allah suka bi shi ko shakka babu ya zama dagutu saboda haka yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da gunki suna imani da tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru kuma sukan cewa waɗanda suka kafarta ula'i ahada min alladzina amanu sabila ai waɗannan sune mafiya shiriya mafiya miƙakken tafarki sama da wanda suka ce su mummunai ne haka kafirai suka rinka yi haka waɗansu daga cikin suka rinka yi ibn hibban ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da adare abdullahi dan abbas ce lamma qadima ka'ab ibn al-ashraf makkah atawku ka'ab ibn al-ashraf sai daga cikin shugabannin yahuda ne lokacin da yaje ziyara makka shugabannin quraishawa suka zo suka zabe fa qalu suka ce nahnu ahlu sikayati wa sadana mu dannan daga gani mu ne waɗanda muke ɗaukan nauyin shayar da dukkan mutumin da ya zo garin nan zartan ɗakin Allah mu muke bashi ruwan sha wato suna kidaya ayyukan suna kirki wasa dana mu muke kula da ɗakin Ka'aba ɗin gaba ɗaya da abin da ke cikin sa na gumaka duk mu muke ba su tsaro da kariya wa anta sayyidu ahli yasrib kai kuma kai ne shugaban mutanen Madina domin yasrib sunan Madina kenan a lokacin jahiliya fa nahnu khairun am hadha sunaybir al-munbatir min qaumihi yazmu annahu khairun minna shin mu ne mafiya alkhairi ko wannan wanda ya wannan hasararren wasu na nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al mumbatir min qawlihi wanda ya yankewa al'umma ya rabu da su ya zumu annahu khairun minna ya zuna cewa shi ya fi alkhairi mu da shi ya fi aikin alkhairi mu fa gashi muna kula da ɗakin Ka'aba muna kula da wanda suka zo Makka za mu ba su ruwan sha za mu yi kaza za mu yi kaza wa ya fi alkhairi ka abdul al-ashraf fa ya karanta littafin da aka saukar a da ya san cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani wanda at-taura da injila suka bada bishara da shi amma saboda kishi saboda hasada sai kalli waɗannan mutanen da ke bautar gumaka yace da su antum khairun minhu ai ku kun fi gara ku da shi yana amfanin sa wato yana nufin wai gara shugabannin Quraishawa na Makka da suke bautar gumaka sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana sai Allah ya saukar da wannan sai Allah ya saukar da ya saukar wa manzon Allah ababe guda biyu abu na farko inna shani aka huwal aktar abu na biyu alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ahda min allazina amanu sabila kaga inna shani aka huwal aktar sai zanto raddi ne game da kalmar Qurayshawa cewa manzon Allah mara albarka ne ko mai yankakken baya ne sai Allah ce inna shani aka huwal abtar wanda ke kokarin munana maka shine marar albarka ko mai yankakken baya sannan kuma alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa tagut sai zan to raddi ne da mayar da martani da shi wancan ka abdul ashraf da masu akida irin tashi wanda suke ganin wai kafare sun fi manzon Allah sai Allah madaukakin sarki kawo labarin yake cewa gafa irin abin da suka ce wai kuduna dan da zina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila am lahum nasiban min al-mulk fa idan haka ne ulaika allazina la'anahum Allah wa man yal'an Allah falan tajid lahu nasira ulaika allazina la'anahum Allah lalle irin waɗannan sune waɗanda Allah ya la'ance su ya cire albarka a cikin rayuwarsu wa man yal'an Allah falan tajid lahu nasira dukkan wanda ubangiji ta'ala ya la'anta babu yanda za ka samu mai taimaka masa wato sai wannan aya ta zanto la'anta ce ta saukar akan Ka'ab ibn al-Ashraf da masu akida irin ta ubangiji ta'ala sai mulk fa أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فقد آتينا آل منهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وبنجد أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس أم لنا أنا أم في ودتك منقطعة akwai am wadda take muttasila almuttasila akwai kuma almunqati'a wato ita am almunqati'a wato kenan ana kaddara ta ne da bal ma'anarta sannan kuma a bayanta sai a kaddara hamzatul istifhami sai zanto zance shi ne bal alahun nasibun min almulk mulk bari ma wancan zancen shin suna da wani kaso ne na mulki a hannunsu taskar mulki na hannunsu fa idan inda a ce suna da taskar mulki a hannunsu la yu'tuna an-nasa nasira da za su ba da ba za su baiwa mutane ko da zanen dabino ba domin lafazin naqir idan ka bare da bino a jikin kwallonsa daga baya za a ga wani dugo dan kankane wannan shine naqir to yahudu saboda rowar su inda a hannunsu mulki yake inda a hannunsu taskar Allah take da ilimi da matsayi da arziki da falala da ba za su bai kowa ba ina fata an fahimta shine fa idan la tunan nasu na nasira am yahsuduna an alama ala ma atahum Allah min fadli abinda muka faɗa wajen am ta shi zaka faɗa a nan gurin sai zan to bal su dunan nasa alama atahum Allah min fadli sun yanzu sa rinka yawa mutane hasada a bisa ga abinda Allah ya ba su na falalarsa lafazin annas a nan gurin am ne amma abinda ake nufi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai an ce masa jama'a ko mutane sun yanzu sa rinka yawa manzon Allah hasada akan abinda Allah ya bashi na falala annabci da manzanci da Allah ya bashi sai su rike masa hasada sun san shi manzo ne amma sun kiyarta sun san shi annabi ne amma sun ki su gaskata sun ki su fito fili su fada me ya hana su haka hasada hasada min indi anfusihim min ba'da ma tabayyana lahum al-haq hasada ce kawai bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikma hakika mun baiwa zurriyar gidan annabi ibrahim al-kitaba littafi wal hikma da kuma sako na annabta waɗansu malamai suka fassara alhikima shine wato ainihin wahayi wa atainahum mulkan azima sannan mun ba su mulki wanda yake mai girman gaske to kako annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin zurriyar gidan annabi ibrahim tunda idan ka bi diddigin sa wani dan wani dan wani zaka je dan isma'il dan annabi ibrahim alaihi salam fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira fa minhum cikin mutane man amana bihi akwai wanda yi imani da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fa minhum cikin yahudu man amana bi akwai yan kadan da suka yi imani da shi minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda ya kauce masa bai imani da shi ba Allah ce wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ko ta isa wurin kuna wurin zafi da radadi ga dukkan mutumin da ya kauce din bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu alaihi إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا Wayan yi ce in lallai zai na kafa rubi Aya ya ci da, lallai waɗanda suka kafarce ma'ayoyinmu tsoffa musulihin nara da sannu za mu shigar da su wuta ta jahannama. Allah ya tsira jikinmu. Kulluma na lokacin da duk jikin su suka narke na bi jajibima na suka kone-kone wadda har ma fatar ya zan babu ita baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu da wadansu fatin daban ba waɗannan ba li yazuqul azab dan su dandana azaba Allah ya tsare mu wato azabar ta kai matsayin da fatar jikin dan adam za ta narke gaba ɗaya ta kone sannan kuma sai a musanya masa da wata sabuwa li yazuqul azab dan saboda kawai su dandana azaba inna allaha kana azizan hakima lalle ubangiji ta'ala aziz ne wato mabawayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma hakima ubangiji ta'ala mai hikima ne waɗansu daga cikin mulhidai irin waɗanda suke kokarin cin gyaran alkurani da suka karanta wannan aya wasu suka ce menene na azabtar fatar dan adam me fata ta yi har za ta narke a musanya wata lokacin da aka musanya wata ai an kawo wata sabuwar fatar da bata yi sako ba ba na suna kokarin narwa da Allah bartani sai sai malamai suke ce musu yo ai fatar ba ita ake wa azaba ba mai fatar ba ku da Allah ce kullama nadijat juluduhum yayin da duk muka musanya fatar jikinsu baddalnahum juludan ghairaha sai mu musanya musu da wata fatar ba a ce balli ya zukuna domin su fatun jikin su ji azaba sai ce li kul azaba saboda su masu fatar su dandana azabar ma'ana ba fatar ake wa azaba ba shi ne fatar ake wa azabar kenan domin li ko kaga ai wawul jama'a ne na su kafirai din innal ladina kafaru kuma bincike ya nuna ita fata a jikin dan adam ita ce take kai sako na radadi da dan adam ke inda zaka yanke fatar jikin mutum da zaka zo kana gadda tsanama haka ba zai ji zafi ba inda zaka je har kankashin dan adam ka rinka kankare kashin sa kan da zarto ba zai ji zafi ba amma abin da ke isar da radadi a jikin dan adam shine fata to shi yasa idan aka yi azaba aka yi azaba azabar ta fi karfin yadda fatar za ta dauka to sai ka narke gaba daya sai ubangiji ya canza wata fata tunda ma'ana dandana azabar dan idan da an kyale ba fata hikimar Allah ta gudana cewa fata sai ke isar da radadi a jiki in ba fata ba za su ji radadin ba ina fatan kun fahimta inna Allah kana azizan hakima ubangiji ta ala ce wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuwa suka yi aiki na gari sanadukhiluhum jannatin da sannan za mu shigar da su aljanna tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta za su dawwama a ciki har abada lahum fiha azwajun mutahhara suna da mataye a ciki waɗanda suke tsarkaka an tsarkake jikinsu an tsarkake ɗabi'arsu ta fuskan tsarkin jiki ba su da sauran al'amura waɗanda mata na duniya suke da jinin al'ada biki bukatar kewayawa ban ɗaki matan aljanna babu wannan tattare da su an farkake ɗabi'a su ba yadda za a yi ka ta bakar magana ba yadda za a ta kalle ka taimaka ga sunai ko ta murtuke maka fuska kullum cikin annashawa take ne azwajin mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila za mu shigar da yan aljanna cikin wata inuwa zalilan madawwamiyar inuwa zillan zalil inuwa madawwamiya wato kamar yadda Allah ke cewa ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an wato kayan ci a cikin aljanna da wamammu ne ba a cewa mangoro da ayaba da abarba da inabi kakansa ya wuce da haka sai a jira sai ya zo a cikin aljanna yana nan ne koyaushe kakansa baya wucewa la maqtu'atin wala mamnu'a sannan kuma wa zilluha inwar mata aljanna da dawwamammiyar inwa ce kamar yadda yake wa zillin mamdud wa ma'in maskub kamar da ke innal muttaqina fi zilalin wa uyun inwoyi ne ma da yawa to amma me yasa aka ce zillan zalila me matsayin zalil din shine malamai suka ce idan aka dauki idan aka ciri wani bangare na abu aka yi masa sifa da shi to abinda wannan yake nuna mubalaga wajen sifa da laraba sukan ce zillan zalil kamar da suke cewa laylun alyalu kamar da suke cewa dahiyatun dahaya kamar da suke cewa juhudun jahid kamar da suke cewa hisnun hasin don wannan kaiwa makura ne wajen mubalaga inuwar da labarin ta ba zai faɗu ba kawai sai wanda ya je gani ne zillan zalila wanda ba za ta yanke ba sai Allah ce mu إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بعما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ahsanu ta'wila ubangiji ce inna allaha ya'murukum lalle Allah yana umartan ku an tu'addul amanati ila aliha ku bayar da amanoni zuwa ga masu su wanda duk aka danka amana a hannunsa yayi kokarin bayar da amanan nan yadda take ba tare da ya salwantar da ita ba wa'iza idza hakamtum bainan nas sannan kuma idan za ku yi hukunci a tsakankanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci tare da adalci ba tare da kun zalunci wani ba kar ku yi amfani da damar da kuke da ita ta mulki wajen tauye haƙƙin wani kawai dan kasancewarsa abokin adawa wajen tabbatarwa wani wani abin da bai tantanta ba kawai dan kasancewarsa yana tare da ku adalci shine abin da sama da kasa take tsayawa saboda ubangiji ce wai za hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih madalla da abinda Allah madaukakin sarki ke muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle ubangiji ta'ala ya kasance sami'an mai ji jin da baya da iyaka domin yana jin kowane irin abu sannan basira mai gani ganin da baya da iyaka domin babu abin da yake fakuwa ga Allah madaukakin hadisi ya tabbata wanda imam ibn abi hatim ya rawaito shi cikin tafsiri shi da wadansu malaman tafsiri wanda karko daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi abdullahi dan mas'udi sai, al-qatl fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha ghayra al-amana wanda duk ya mutu a wajen yaki aka kashe shi wajen jihadi mutuwarsa a wajen jihadin nan ta kankare masa dukkan wani zunubi da ya taba yi a duniya sai dai amana da ta rage bai biya ta mutane ba sawa'un amana ce ta karamar hukuma amana ce ta jiha amana ce ta treasury na gwamnatin tarayya amana ce ta wani ɗaiɗaikun mutane amana ce ta ƙungiyar addini amana ce ta iyalinka ta koma waye amana komai da ka sani almautu fi sabilillah yukaffiruhu illa amana sai amana ce kadai ba za a kankare ba yace yi uta bi shahidi fi sabilillah azza wa jal za a zo da mutumin da ya shahada a wajen yaki fa yuqalu lahu sai a ce in bihi ila alhawiya ku je ku kai shi wuta hatta idan انتهى bihi ila قرارها idan انتهي bihi ila قرار hawiya sai an kai shi inda wuta din take musilat lahu amanatuhu ka hay'ati yawmi zahabat sai a kawo masa amanarsa wanda ya ita a cikin rayuwarsa lokacin da ya amana din yaron gida ne ya ci amanar gidansa mai gida ne ya ci yaron sa? a shugaba ne ya ci talakawansa ko ma wane ne sai a kawo amana. a gaban shi gashi ga ita kamar ranar da yace amadar yana tuno ta gashi kamar abin da ya faru da kenan fa yahmiluha fa yadawha ala atiki sai ya dauki wannan kayan amana da ya zalunta sai ya tsora akan gadan bayansa fa yas'adu fil nari sannan sai ya shiga cikin wutar jahannama hatta idza ra'a annahu qad kharaja minha wato yana cikin tsakiyar wutar ne fa za a dora masa amanar sai a ce hau da ita sama sai ya kokarin fitowa daga cikin wutar hasan saura ya fito daga cikin wuta din yana tsammanin ya fito tsira hawat wa hawa fi ha abdul abidina sai ya surmiya ya sake komawa kasa idan ya koma can karkashin wuta sai ya dauki kayan amanar sai ya tsora masa a ce fita da ita gabar wuta sai ya dauka riki riki har sai ya kusan zuwa gafa ya kusa fita sai ta kubuce ta koma kayan kenan shi ma kuma sai ya sake surmiyawa haka zai sai ila abdul abidina kaga wannan ya kamata kenan lallai mu rike amana kenan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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Ali bin Abi Talib yake cewa Mus'ab ibn Sa'd yake cewa Ali bin Abi Talib ya faɗi waɗansu kalmomi na gaskiya waɗanda ya kamata in maimaita muku su ku ji yace fa hukka alal imami an yahkuma bima anzalallah tilas ne a kan shugaba ya yi aiki da abin da Allah ya saukar wajen gudanar da mulki a jiharsa ko kasarsa ko karamar hukumarsa wa an yu'addi amana kuma ya sauke amanar da aka dora masa su talakawansa wa idza fa'ala zalik idan har shi shugaba yayi haka yayi hukunci da abin da Allah ya saukar ya sauke amana fa haqqun 'ala an-nasi an yasma'u wa an yuti'u wa an yujibu idza da'u idza du'u wajibi ne ga mutane su saurare shi su yi masa da'a kuma lokacin da duk ya kira su an kira sa wato kowanne an tsora masa nauyi talakawa dole su bi shugaba su yi masa da'a da biyayya shugaba dole ya hukunci da abin da Allah ya saukar kuma lalle ne ya kasance ya tsare amana ubangiji ta ala ce inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira ma da abin da Allah ke muku wa'azi da shi ubangiji ya kasance sami'an mai bi sannan basiran mai dai ya ayyuhallazina amanu atii'u allaha wa atii'ur rasul ya waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. wa ulil amri minkum sannan ku yi da'a ga waɗanda suke majibinta lamarin ku ulil amri minkum malamai sun yi sabani dangane da su wane ne su waɗansu malaman suka ce ulil amri ana nufin al'umara wal hukam sarakuna da shugabanni waɗansu malaman suka ce ulil amri minkum sune al-ulama malamai ko masana sune ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi da'a ga waɗanda aka jibin waɗanda aka jibintawa lamarin to anan gurin da'a ga Allah da'a ga manzon Allah an yi amfani da kalmar ati'u ati'u Allah wa ati'u rasul amma da'a ga ulul amri ba a ce wa ati'u ulul amri ba sai kawai aka ce wa ulul amri minkum saboda da'ar da ake wa Allah da da'ar da ake wa manzon Allah ta'a ce mutlaka cikin abin da ya maka dadi da wanda bai maka dadi ba dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah cikin abin da kake da karsashi ko wanda baka da karsashi dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da kake so da wanda baka so ba wani zafi da kake da shi dangane da da'a ga Allah ko da'a ga manzon Allah amma da'a da ake wa ulul amri kuma fa'a ce mukayyada za a yi musu da'a ne idan abin da suka ce a yi bai zama saban Allah ba bai zama sabawa manzon Allah ba amma idan malami yayi umarni da a sabawa Allah ba za a bi shi ba idan sarki yayi umarni da a sabawa Allah ba za a bi shi ba haka idan gwamna ko shugaban kasa yayi umarni da a sabawa Allah duk ba za a bi shi ba dukkan wani shugaba da zai umarni a sabawa Allah to ba za a yi masa biyayya ba wato ka kenan da'a da ake wa shugabanni ba daidai take da da'a da ake wa Allah ba da'a da ake wa malamai ba daidai suke da ake da'a da ake wa Allah ko manzon Allah ba dan da'ar Allah da ta manzon Allah mutlaqa ce wannan kuma muqayyada ce ina fata an fahimta da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wani adadi na sahabbai wani wuri sai ya sa wani cikin mutanen Madina shine shugaban su aka ce shine amir suna tafiya sai suka masa wani abu ya ba su haushi ya ba shi haushi ya fusata shi sai ya ce da shi duk ku je ku kawo ita sai suka je suka tara ita yace a hura wuta aka hura wuta sai ce manzo Allah ya ta ku ne ne amir ku ko suka ce ya eh, manzo Allah ya faɗa ya ce ku yi mun da'a sai eh, manzo Allah ya ce maka da'a ya ce to ku shiga cikin wutar waɗansu suna cewa a shiga waɗansu suna cewa yau me yasa muka zo muka yi imani ba dan mu tsere wuta ba yanzu ma yi imani dan mu guje wuta kuma yanzu mu zo mu shige ta gaskiya ba za mu shiga ba sai suka tsaya ba su shiga ba wuta tana tafi tana tafi har ta zo talafa wutar na lafawa ce kuma fushinsa da yake ma kuma ya lafa yana ma nadamar me yasa yake shi kaza da aka dawo aka bayo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari sai ce da sun shiga cikin wutan nan da ba za su fita ba har abada inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake na daidai amma cikin abin da yake na kuskure ba to kaga wannan hoto ne yake bayarwa na cewa ce za a yi wa mutum da'a ne cikin abin da ya dace da gaskiya amma abin da bai dace da gaskiya ba za a yi wa mutum da'a ba sawa'un shugaba ne ko malami ne na jaddada wannan saboda da dama daga cikin sofaye suna kafa hujja da irin wannan ayoyi na bin shugabanni ko bin malamai da shehuna wajen cewa mutum ya yi wa sa da'a da'a ta gaba har ɗaya daga cikin su ke cewa wa sallimil amra lahu la wa law bi isyanin ata izan furid yace ka sallama wa ka gaba daya karka ce dan me ko sabo kaga yayi akan idan ka to ka tabbatar lokacin da ya aikata sabon to sabon ya zama wajibi da haka dole ka bi shi akan sabon saboda haka su ba a tambayar malami har ma ɗaya daga cikin su ke cewa dukkan wanda ya cewa shehun salima to ba zai rabota har abada dan me malam me yasa za a yi kaza to wannan alama ce ta wani ba zai rabota har abada to kaga ai manzo Allah ya ce inna mata'atu fil ma'ruf ana yi da'a ne cikin abin da ya dace da daidai idan mutum ya zo ce ai umarni da kaza ayi kaza ayi kaza sai a duba a ga ya dace da daidai sai a bi bai dace da daidai ba sai a bashi hakuri in ya ce an yi masa rashin kunya ce ba rashin kunya aka yi maka ba kai umarni da yake ba na daidai ba da haka aka kyale maka in kana so a bika yi umarni da daidai sai a bika amma haka kawai yaji ya zo ce duk abin da ya faɗa a yarda kada ɗalibansa kada muridai su ce dan me wallahi tallahi wannan kofar halaka ce Allah ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin wani al'amari farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ganin gurin ba wani karin bayani ne doriya akan abin da muka faɗa baya cewa da'a da ake wa Allah da ta manzon Allah wannan dole ne amma da'a da ake wa shugabanni ko malamai wannan sai in ya dace da daidai da Allah sai a yi musu da'a amma da yazo sai ce idan aka samu jayayya fa fa in tanaza'atum fi shay'in in kun samu jayayya cikin wani abu farudduhu ila Allah wa rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah bai kuma ce wa ulul amri minkum ba ina fata an fahimta wato dan su ulul amri din akwai lokacin da kila da su kuka yi jayayya eh almajirai sun ce kaza shehi ya ce kaza muridai sun ce kaza shehi ya ce kaza to kaga an yi jayayya kenan to sai a tuntuba kai shehi kawo hujjojinka kuma almajirai ku kawo hujjojinku a tattauna shine majalisi na adal haka sai da Abubakar yi da dukkan waɗanda suke kasa da haka Umar yi da dukkan wanda suke kasa da shi haka Usman yi da dukkan wanda suke kasa da shi kasancewar kai ne babba kafi sauran shekaru da ilimi baya nuna cewa maganar ka ta zama tamfar yankan wuka idan kai ta riga ta kaji ta iya almajiranka sun binciko abin da ba gano ba shi ilimi yana da wani irin abu yana daga cikin albarkar ilimi za ku iya zama malami na kan mas'ala ɗaya har guda dubu ɗaya kowace aka jinjina ta kafi na saninta amma sai Allah ya tare da sanin wata mas'ala ɗaya kuma kai baka santa ba a nan gudun kuma ni ne malamin ka akai shi yasa muhaddisuna na da babban malami sai ga yayo riwaya wajen almajiransa yanzu imamu muslim da imamu bukari ai kowanne wato authority ne a ilimin hadisi amma muslim yana jinjina kansa a matsayin almajirin imamu bukari ne tare da cewa shi kanshi gwamnati ce mai zaman kanta imam shafi'i da imam ah, ah, ah, malik ibn anas kaga imam shafi'i al-madani imam malik ne sannan kuma Imamu shafi'i kuma shi wato malami ne na imam ahmad dan hanbal amma da kansa yake cewa ya imam ahmad bin hanbal ya bayyana cewa ka fi sanin hadisi duk wata bakwar sunna da ka samu a wajenka da Allah sanar da mu ita mu bai aiki da ita ma'ana ya yarda cewa binciken imam ahmad akan ilimin hadisi ya dara nashi duk da cewa shi ya karantar da imam ahmad amma yau sai ka cewa in dai malami na da rai to haramun ne almajiransa su yi magana har sai ya mutu kowa sai dai tudu ka annama ala rubuti mutairu kar wanda yake komai kuma idan malamin duk abin da ya ga dama ya faɗa kar ai masa musu to wallahi wannan sai kawo ci bayan addini a cikin kasar mu sai malamai suke abin da suka ga dama ba a yi musu musu ba kuma sun yi shekara ashirin talatin ba a yi musu musu ha kawai sai Allah ya kawo wani canji aka kawo wanda za su musu musu su shi sa ba sa jin abin na kona musu rai yaya sun saba faɗa shekara arba'in kowa yadda sarki yadda hakimi yadda gwamna yadda amma yanzu waɗansu yara ba sarakuna ba ba gwamnoni ba ba tiyamomi na lokal government kawai mu faɗa abu sai ba haka ba abin na kona musu rai to amma sun banta da tun farko sun ba da wannan tarbiyyar da sun huta ka ce a ce shi ne ilimi amma ka ce kai kadai wannan ba ilimi bane ba dictatorship kenan abin da kaga dama kenan kawai kama karya amma ta in ce faɗi in faɗa kawo in kawo dalili a gwara a gani ba waye fi yawan shekaru ba waye fi karfin dalili ba wane ne dan gari wane ne bako ba waye fi karfin dalili dan gari da baya da rumfa a kasuwa bai ingarancin sa ina ba dan fahimta ya kyale baki sun kawo rumfa a kasuwa kuma ba ba sun kike garanti ba sun suke da cewa kikan baya da cewa idan saboda haka dan Allah manya manyan malaman nan Allah ba su hakuri kan abin ba daɗi shekara talatin shekara arba'in ba a maka musu duk abin da ka faɗa abin da ka gada ma kenan yanzu haka kawai a zo a yi maka musu gaskiya ba daɗi kam to amma da ka yi hakuri sai mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah ke fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma yadda abin zuwa da Allah zuwa ga manzon Allah inda gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karfe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine yafi tabbatar da kawar makomar dan adam a gaban Allah gobe kiyawa abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya fi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi